إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ما sauraro da kallo muna karanta muku gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da juna a wannan masallaci mai albarka na profeso ya gwandu domin gabatar da ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi masu albarka tafsirin alkur'ani mai girma wanda fadilatul doktor jabir sani mai hula hafizahullahu ta'ala yake gabatarwa a kowane yini na nukan wannan wata mai albarka na ramadan idan ba a manta ba muna sha biyar ga watan ramadan a yau hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya ikhlasi a cikin ayyukanmu baki ɗaya ya ƙara mu malam albarka ya saka mishi da alkhairi ya ba shi ‘ya'yan da za su gade shi ya sa wannan ya zama sanadiyar shigan mu aljanna baki ɗaya idan ba a manta ba ana cikin suratun rum jiya malam ya kwana a aya ta arba'in da tara yau insha Allah ta'ala za a tashi a aya ta hamsin na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah madaukakin sarki yake cewa wato ga mai kallo ko kuma abin nan mai karantawa malaman larabci suna cewa wannan fa'un fa'un ce alkasiha abinda ake nuhi wato da ita idza aratta an ta'rifa ma yatarattabu ala inzalil matsari fanzur wato idan kana nuhi ka san yadda yanayin saukar ruwan sama yake kasancewa to ka dubawa to ka gani shi na ana Allah maɗaukakin sarki yake cewa fanzur wato ka duba ana nuhi ya kai wanda yake kallon yadda abubuwa suke tahiya ila asari rahmatullahi wato zuwa ga alamomin rahama Allah maɗaukakin sarki ana cewa a asar ana fassarawa abin nan alamomi kuma ana fassarawa guragu wato kamar abin da za a kalle shi da an kalle shi za a gano wani abu a ciki ma'ana dai da an ce alama an san abin da wato ake mini da alama ma'ana duk bahaushe an ka ce alama to kai tsaye zai gano abin da ake mini da alama to shine Allah madaukakin sarki yake cewa fanzur ka duba wato ya kai mai kallo ila asari rahmatullahi wato zuwa ga alamomin rahama Allah shi asar wato jam'i ne na asar idan aka ce wato asar abu guda asar abubuwa da yawa kenan asar alama guda ko kuma wato gurbi guda asar wato shi kuma abin nan kamar guragu ko kuma alamomi da yawa hakan da akwai wanda suka karanta kamar ibn amir da kuma hafsu da hamza da kisa'i da khalaf wato sun karanta da alif kamar asar kamar yadda muka karanta a farko kamar yadda yake a nan akwai sauran makaranta su kuma sun karanta shi wato asar sai zan fanzur ila asar rahmatullahi ka yi duba zuwa ga alamar rahama Allah in an karanta shi wato asar ɗin idan an karanta shi da mufuradi sai zan ya kai mai kallo ka yi duba zuwa ga wato alama ta rahama Allah in an karanta shi asar kuma ana nufin kai kallo wato zuwa ga alamomin rahama Allah maɗaukakin sarki shi na wato in da jam'i alamomi idan kuma aka karanta shi wato abin nan mufradi sai ya zama alama guda ɗaya kenan kaga daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki da ya kai ma bayi akwai saukar da ruwan sama wanda saukar da ruwan sama da za a ce kalisa ba alkhairai da albarkoki da a ciki wato ba za ka iya ba ko babu komi a lokacin da tsananin zahi yi zahi yi zahi musamman irin wannan yanayi na azumi an kai su wato za ku ji kun dawo cikin hayyacinku za ku samu natsuwa za ku samu wasu curutoci da aka fama da su don Allah maɗaukakin sarki za ka ga ya kauƙaƙa su sun kau ga 'yan adam wato ba a abin nan ba in karo da su to kaga suna daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki to shine Allah yake cewa wato fanzur ka duba ya kai mai duba ila da rahmatullahi zuwa ga alamomin rahama Allah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha yadda Allah madaukakin sarki karayar da ƙasa wato bayan ta mutu yanzu in ka diba gaba ɗaya ko ina wato ƙasa mace take saboda mi saboda an ɗau dogon lokaci wato babu ni babu abun nan babu ruwa saboda haka yanzu matattace ce gaba ɗai amma yanzu da za ka zo a irin wato wuraren da aka samu wayanda irin ruwan na jiya to za ka isko wato ƙasa ta natsa ita ma kanta saboda samun wannan rahama ta Allah maɗaukakin sarki kuma cikin ƴan kwanuka ƙalilan za ka ga wato haƙƙi ya hito kala-kala to shi na Allah yake cewa ka dubi alamomi daga cikin alamomin rahaman Allah maɗaukakin sarki kai fa yuhyin arda ba'da mautiha yadda Allah maɗaukakin sarki yake rayar da ƙasa wato bayan babu ta inna zalika Allah yake cewa haƙiƙa wanda yi wancan aikin ya rayar da ƙasa bayan ta mutu lamuhuyin mauta wato mai iya rayar da matattu ne wanda misali zai duk abin nan zai iya rayar da ƙasa bayan ƙasa ta mutu ta dawo nomal wato yadda take yana abin nan yana iya rayar da matattu saboda haka ta yadda kai bayan ka mutu ba wani aiki ba ne, ga Allah subhanahu wataala wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ga komi wato ga dukkan komi Allah maɗaukakin sarki mai iko ne wato daga cikin ikon Allah akwai tayar da mutane bayan abin nan bayan babu su Shi shine Allah madaukakin sarki a wata aya yake cewa wallazi zala minas sama'i ma'an biqadarin fa'anshar na bihi balgatan maitan kazalika tukhraju wato wanda yake saukar da ruwa daga sama gwargwado ruwan nan fa an da bihi mai maita Allah ya ce murayar da gari wanda ya riga ya mutu gaba ɗai yadda kun ka ga wato an rayar da garin ko an rayar da ƙasa bayan ta mutu gaba ɗai Allah yake cewa kazalika tukurajun kamar hakan da za a fidda ku wato a cikin ƙasa bayan ku. saboda haka ba wani aiki bane ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga abu shi yake da wahala da wuya ba mayar da shi ba wato bayan an kaga shi saboda haka tun da aka kago ku to bayan kun mutu kun zan ƙasa kun rududdige wato ba a ma iya tattara wani ku a cikin kabari ne sai an yi kamar ana yi wani ma ya aka bude kabari ne ba za a samu komi ba to ha hada ku a sake mai da ku a yi muku hukuncin abin da kuka aikata a bayan ƙasa na alkhairi da kishiyar wannan ba wani abu bane ga Allah ɗaukakin sarki wata aya Allah yake cewa ma ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير الله yake cewa wato halitta ku ku ku yan adab wala sukun wato ko kuma tayar da ku ma ba ta zamo ba illa ka nafsun wahida sai kamar wato rayuwa guda saboda haka da Allah ya ga dama zai ce ma abu kun kawai wato zamo kawai sai wannan abin ya zamo Allah madaukakin sarki yake cewa ku sani inna Allah sami'un basir hakika Allah madaukakin sarki mai ji ne da irin nashi ji mai gani ne da kuma irin nashi gani a wani wuri Allah yake cewa wala qad khalaqnal insana min sulalatin min sarki yake cewa wala qad khalaqnal insana wato haƙiƙa mun halitta mutum har kowane irin abin nan kowane irin mutum wannan alif da lam sun haɗa wato kowane irin mutum in dai mutum ne da baki da wari da nine ne gaba ɗaya nai min sulalatin min tsin wato daga tsantsat na abin nan na laka sun maja'allahu muɗufatan kaga ai asalin wato kakanmu annabi adam alaihi salatu wassalam laka Allah ya kwaba ya abun nan aka halitta shi ma'ana annabi adam alaihi salatu wassalam asalin halitta sai Allah ya halitta shi ne wato da ƙasa thumma ja'alnahu nutfatan sannan daga baya sauran halittu wato Allah yake cewa muka sanya halitta sai ta kasance wato nutfatan da igun mani muka sanya shi fi tsararin a wajen wani zama makinin wanda yake amintacce wato shine cikin abin nan shine cikin mahaifa kawo ko da aka yi maka wannan renon duk baka da labari thumma khalaqanan fata alaqatan Allah ce bayan haka kuma shi wannan digon mani muka ɗauke shi muka mai da shi wato abin nan jini mun san tsarin jini irin yan askawa mutum abu hakan ga wani lokaci za ka ga jini ya faɗo wanda yake kamar mai ɗan girma girma hakan ga mai kauri wanda yake waje guda shine tsari Allah yake to bayan digon mani na wasu 'yan kwanuka muka sake mai sheka wato abin nan tsarin jini na sannan Allah ya ce daga nan kuma wannan tsarin jinin muka mai da shi wato tsoka tsoka misali wanda za ka iya ɗaukowa ka je wata cikin bakinka wato ka haɗe ta shi ne Allah yake cewa ba falakwanan mubabata izaman su kuma wannan tsokar muka mayar da ita wato abin nan ƙasa muka mai da ita ƙasa fa ka saunar irbama lahaman Allah ya ce muka tuwatar da wayannan ƙasan wato da nama Ta ga asali wato mani daga mani an ka sake mai da kai ne an ka mai sheka abin nan saren jini daga saren jini an ka mai sheka tsoka daga tsoka an kai maka ƙasusuwa wayannan ƙasusuwan naka an ka ci gaba da tufatar da su da nama sai da an ka gani ko ina wato yadda ake bukata kan hito lahiya lau babu wata matsala Kunnuwan ka daidai idanunka daidai bakinka da hancin ka da ko ina naka daidai ba a yi maka guda baya ba wato guda gaba Allah ya daidaita ka yadda ake bukata a daidaita ka Allah yake cewa summa ansha'nahu khalqan ahar sannan wato akhara sannan muka sake kago shi akan wato da wata abin nan da wata rayuwa ta daban aka buta mishi rayuwa lokacin haihuwa ta yanzu wato aka haife shi tabarakallahu ahsanul khaliqin fa tabarakallahu albarka tai ta da uta ya waita ahsanul khaliqin wanda wato yake kyautatar da yin halitta shine Allah madaukakin sarki sannan Allah yake cewa thumma innakum ba'da zalika lamayitun bayan duk wannan kirkira da aka yi muku Allah yake bayan hakan da kuma za ku kasance matattu ma'ana za a za za karbe wayannan rayukan naku a caccaɓe ku a je da ku cikin kabari a sa itace a sa haki a sa ƙasa kowa ya wace thumma innakum yawmal qiyamati tub'atun sannan Allah yace kuma ranar kiyama idan ta zo za a tayar da ku a wannan lokacin kowa a yi mai hukunci daidai wato abin da ya aikata shi ne Allah yake cewa fanzur ila asari rahmatullahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna zalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga daga cikin ikon Allah tayar da ku bayan babu ku na'am ولئن أرسلنا لي أن mafarkin sarki yake cewa wala in arsal narihan wallahi idan wato muka turo iska domin wannan wawun wawun akati ce ita kuma wannan lamun a lamun kasabi ce kaga sai zan in nan wato shar'iyya ce arsalna fi'ili ne da fa'ili wato su an matsayin a fi'il shar'i ma'ana suna mahallin jazma fi'il shar'i Allah yake cewa wallahi idan muka turo wato iska wanda yake wato yana cutarsuwa ga abin nan ga tsiransu wanda da muka abin nan muka yi ruwa wato ruwan nan suka yi shuke-shuke a cikinsu waɗannan shuke-shuke sun ka haifu yadda suke bukata Allah ya fito to idan muka turo wato iska fara'auhu musfarran sun ka ga wannan shike-shiken nasu gaba ɗaya sun bushe sun koma wato abin nan sun koma karmani Allah maɗaukakin sarki ya ce na wallu wato shine jawabu sharɗi za su zamo ya kuruna wato suna cewa min ba'dihi wato bayan zaman wannan ciyawa ta su ta bushe makin wato su yi tawazu'i da Allah maɗaukakin sarki su yi imani su nemi rahama Allah to amma sai su butulce su ci gaba da wato abin nan nasu ci gaba da kafircinsu shi ne irin wannan Allah yake cewa falaula izi ja'ahum ba'suna tadarra'u cewa falaula saboda ni izi ja'ahum ba'suna wato idan azaban mu ta zo musu tazarra'u wato ba su yin abin nan ba su yin walakin qasat qulubuhum sai dai bukatansu sun riga sun bushe duk abin da aka son ya rayar da su ba zai iya rayar da su ba wa zayyana lahum ash shaytan Allah ya ce hakika shaytan ya kawata musu ma kanu ya'malun abinda wato suka kasance suna aikatawa na abubuwan da ba daidai ba Ibn abi hatim wato yake cewa babana ya bani labari shi kuma daga muhammad dan isa wato dan at yake cewa hushaib ya ba mu labari daga ya dan aɗa shi kuma daga mahaifin shi yake cewa abdullahi bin am ya ce iska wato kala takwas ne hudu wato yana tare da abun nan yana tare da rahama na warko akwai wanda ake kira annashiratu shi yana tare da rahama akwai almubashiratu yana tare da rahama akwai kuma almursalatu yana tare da rahama akwai azzariya wayannan iskokan guda hudu kowannen su wato yana dauke da abin nan yana dauke da rahama shine Allah madaukakin sarki a suratul mursalati yake cewa wan nasharati nashara wato ina rantsuwa da iska wanda ta watsa rahama Allah watsawa haka yana cewa wal mursalati urfa ina rantsuwa wato da iska ko iskoki wato waɗanda ake sakowa jere da juna kuma irin yadda dawaki suke abin ake jeranta su wani lokaci wannan shi ma yana ɗauke da rahama haka Allah yana cewa wazzariyati zarwa ina rantsuwa da iskoki wato waɗanda ke sheƙa abubuwa sheƙawa duka waɗannan iskoka suna ɗauke da kowannensu yana ɗauke da rahaman Allah da wanda aka karanta wato a ayar baya a jiya waɗannan duka guda uku kowannensu iska ne wanda yana zuwa da rahama a lokacin da ya zo wato ko da kila yaka zuwa akwai zayi akwai menene akwai menene sai kaga Allah madaukakin sarki ya sassauta mu mutane jin wannan duk wannan da gaba dai yayi sauki gare su su kuma hudu kamar al-aqib da sarsarin da al-asif da al-qasif duka wayannan iska ne wanda Allah ka turowa amma kowannensu yana ɗauke wato da abun nan yana ɗauke da azaba Allah yana cewa wa fi adin iz arsalna alaihi ar-riha al-aqim ma tazaru min shay'in Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa fi adin ka ambata dangane da lamarin adawa abin da ya faru gare su iz arsalna alaihim ar-rihal aqim Allah ya ce haƙiƙa mun tura musu iska ke kasashe wanda ya buga gaba ɗaya wato ya halakar da su ma zaru min shay'in wannan iskan bai barin komai wato abin da ya samu gare shi illa ja'alatu karranini wato face ya sanya shi kamar ƙasa wayanda suke rududdugaggu wayanda sun wace ba su da wani ba su da wani amfani to kaga wannan iska ne wanda yana ɗauke da ni wanda yana ɗauke da azaba haka sarsarin shi ma Allah yana cewa wa amma adin fa'uliku wa amma Allah yake cewa wa amma adin haka adawa fa an halakar da su birihin wato da wani irin iska sarsarin mai abun nan mai wani tauti. na abin nan wanda yake tada hankali Allah yake cewa atiyatan ma'ana kaman mai tsallake gona da iri kaga shi ma wannan iska ne da babu ni babu rahama a ciki ne to wannan suna cewa da al'aqim da farfarin dinnan kowannen iska ne amma yana kadawa bisa ni yana kadawa bisa tudu amma al'asif da kuma alƙasif wato shi iska ne wanda Allah yake cewa fal'asifati asfa wato da iska wato wanda yake mai ƙarfi yana kaɗawa da ƙarfi da kuma alƙasif wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa am amintum an da fihi taratan لكم علينا به تبيعا Allah yake cewa an amintum shun yanzu za ku amince ku yadda an yu'idakum fihi Allah ya mai da ku a cikin teku taratan ukhra wato wani lokaci daban fa yursila alaikum qasifan Allah ya sako muku wato guguwa mun dai san abin nan mun san guguwa iska mai ƙarfi wanda ke kwasu duwatsu da wasu raggaɗuɗa da da tsakkuwa wanda in ya bice ka yana iya kayar da kai da an ce dai guguwa da hausa kowa ya san wato abin da ake muni da shi Allah ya ce wato fa yursila alaikum qasifan min ar Allah ya sako muku wato guguwa fa yughriqakum ya nutsar da ku ita wannan guguwar ta nutsar da ku bima kafartum saboda abinda kuka kafirce thumma la tajidu lakum alaina tabi'an thumma la tajidu tabi'an sannan ba ku samun wato wanda zai bibiyar wata matsala ta alaina gare mu bihi ta dalilin wato wannan abun nan wannan iskan da muka sako muku shi na ana Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala in na rihan wallahi tabbas idan muka turo iska wanda yake mai cutarsuwa ga abunda wato suka shuka don azabtarsuwa gare su don su yi saboda su yi imani Allah maɗaukakin sarki yake fara'auhu musfarar sun kaga wannan tsiren nasu ma'ana shukokin da sun yi sun ka gansu wato gaba ɗaya sun bushe lagwallu Allah ce za su zamo yakfuruna suna butulcewa min ba'dihi wato bayan bushewa wannan abin wannan kayan noma nasu saboda haka kaga su wayanda suke rai da sadda Allah ya yi musu ni'ima da sadda Allah ya yi musu kishiya hakan ga duk butun cewa suke yi ga Allah madaukakin sarki kaga sabanin abinda ake bukata ga musulmi kai musulmi abinda ake bukata gare ka a kowane lokaci da yanayin da ya zo maka masha Allah barakallah babu matsala duk wasu bukatoci naka Allah yana biya maka kana ganin abubuwa na kiliya babu matsala ko guda to sai kai kokari ka gode ma Allah kar ka dauka wani kokarin ka ne ko himmar ka ne ko wata azamar ka ce a'a ka dauka haza min indillahi haka ake bukata bukata lokacin da kaga kuma ka samu wata jarabawa an samu wato kariyar tattalin arziki ko kuma an samu wasu 'yan matsaloli a ofis ko an samu matsaloli da gida ko kuma an samu matsaloli da 'ya'ya ko an samu matsaloli da abokai ko wani abu da ya kama da wannan ko makwasta to ka yi ka gyara waɗannan matsalolin kuma ka gode ma Allah ka ɗauka wannan abu ya kasance daga gare shi amma a duk lokacin da ya zan lokacin da kake cikin walwala da jin daɗi sai kaka gode ma Allah sadda ya jarrabe ka ba za ka gode mishi ba to akwai gyara mai yawa ga rayuwarka Allah ya sa a kowane lokaci mu zama cikin masu godiyar Allah na'am karanta ta Allah madaukakin sarki yake cewa fa innaka haqiqa kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la al mauta addu'a wato baka iya jiyadda da matattu kira saboda wanda ya mutu ai bi yadda ka kira shi wato ba zai ba zai ji kiranka ba in ka shekara nawa kana kira ne wato ba zai ji ka ba Allah yake cewa wala tusmi'u summa a summa haka waɗanda suke kuraje su ma duk irin yadda ka kira su wato ba za su ji abin nan ba za su ji kiran ka ba idza wallaw mudbirin idan suka bada baya suna sauri ko gaggawa zuwa ga wasu lalurorin su kaga nan an kwatanta kafin rai da matattu an kwatanta kafin rai da kurare saboda matacce duk irin yadda ka kira shi bai ji kaga kenan kafiri da shi da matacce duk guda ne kurma duk yadda ka kira shi ko ga shi ga ka sai dai kai mai ishara ya gane abin da kaka muni amma dai in kira za ka yi ko magana sai dai ya kalli bakin ka yana motsi amma ba ya iya fahimtar wato ni kake miji kaga kenan an kwatanta kafin rai wato da ni an kwatanta kafin rai da kurani ashe koyaushe yana da kyau mu kara kula da kafirci wato ba abin kwarai bane ne mu yi ƙoƙarin nisantar da kanmu da duk abin da zai iya kusantar da mu gare shi na'am wa ma anta wa yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma anta bihadil umri haƙiƙa kai annabi sallallahu alaihi wasallama baka zamo mai iya wato shiryar da wanda yake makahu ba wanda yake makahu wato baka iya shiryar da shi ma'ana wanda yake kafiri baka iya ɗauko shiriya ka sa cikin zuciya tai ya fahimci abin da kaka muni wato ya gane Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato baka iya wannan shine wa ma anka bi hadil ummi baka zamo wato mai iya shiryar da wanda yake makawo ba an dalalatihim wato daga batas Allah yake cewa in tusmi'u in din nan tana da ma'anan ma ma'ana wato abin da ake nuhi wato in tusmi'u ba ka iya jiyar da kowa ji na fahimta wato da karɓa illa man yu'minu bi ayatina sai wanda ya imani da ayoyinmu ma'ana sai wanda ya yadda da alƙur'ani mai girma cewa daga Allah yake shi ya turo shi ya saka dokoki da ƙa'idodi wayanda wato za a bi shi fahim muslimun Allah maɗaukakin sarki ya ce wato suna masu abun nan suna masu miƙa wuya shi na a wani wuri Allah madaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta Allah yake cewa na'am wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta haƙiƙa kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka iya shiryar da wato wanda kake so ma'ana wanda kake so wanda kaka kwaɗayi a zuciyarka kake da buƙata da shi kaka matuƙar sonai Allah maɗaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba ka iya shiryar da shi walakin Allah ya hadi man ya sha'u sai dai Allah maɗaukakin sarki yana shiryar da wato wanda yake so a lokacin da ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani wato ga wayanda suke abun nan ga wayanda suke shiryayyu wani waje Allah yana cewa laisa alayka hudahu laisa alayka hudahu yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam laisa alayka hudahum shiriyatu wato ba hannunka take ba walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki shi yake wato shiryar da wanda yake so don shi za ka ga wato wani yana aikata duk abin da ba a so wato na asha sai kaga lokaci guda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi duk inda aka aikin alkhairi wato shi ka haɗa shi kaga wannan wato iko ne na Allah maɗaukakin sarki wani za ka ga gaba ɗai gidansu kowannensu gwargwado masani na ga addini kuma yana kwatantawa yana ƙoƙarin aiki da abin da yake tabbace wato a nassoshi na alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama amma abin da ya kai a wani lokaci sai ka ga wato ko ɗan ɗan jan ba zai yi irin wannan ba amma lokaci guda idan Allah ya tashi shiryar da shi sai kaga kawai Allah ya shiryar da shi duk inda aka aikin alkhairi ko aka shirya alkhairi ko wani abu da ya kama da wannan zaka ga wato su a gaba gaba wannan ita ake kira hidayatul tawfiq hidayatu tawfiq wato shiryar da wani mutum ko wasu jama'a su gane abin da aka son su gane ya zan ba su shirka ba su sakon Allah wani iri ko kuma su musulunta to Allah ɗaya yake da mallakar wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi abin da wato an nashi akwai a hidayatul bayani wad dalalatu wal irshad wadda ita annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da duk kuma wato wanda yake akan wannan kujera saboda haka za ka ga wato duk irin yadda malami ya girma ya kware wato wajen da'awa ya zan mutane a duniya gaba ɗaya ana so ne duk yadda ya yi a shiyoyinsu ma sai ya samu waɗanda ba su yadda da shi ba gaba ɗaya kuma duk abin da ya ce ba a yi wato suna yin wannan abu saboda saboda hidayatu tawfiq wato ta Allah ce kawai shi yake da mallakarta saboda haka sanda ya ga damar shiryar da bawa nai sai ya shiryar da shi sanda ya ga damar kyale shi ya yi tabirin taɗuwa yana aikata abubuwan da ya ga dama sai ya kyale shi wani ƙarshen rayuwa a shiryar da shi wani kuma a kyale shi wato ya mutu haka nan kaga duka wannan iko ne na Allah madaukakin sarki amma hidayatu hidayatu bayanin wa dalalatin wa irshadin Allah madaukakin sarki ya ba annabi dama wato kanta, yake cewa wa kazalika auhayna ilaika ilaika ruhan min amrina mm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala qad auhayna ilayka ruhan min amrina hakika wato mun yi maka wahayin alƙur'ani mai girma wato daga abin nan daga wurin mu ma'ana da yaddan mu da amincewar mu muka baka alqur'ani mai girma ma ta tadari mal kitabu a farko baka san wato ni ake ce ma alqur'ani ba walal iman haka baka san abin da ake ce wato imani ba walakin ja'alnahu nuran sai dai wannan mun sanya shi wato haske na habibihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda muka so muka ga dama wato daga cikin mu Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka kaga ga inna ga kuma kafin haƙiƙa kai annabi sallallahu alaihi wa sallama la tahdi ila siratin mustaqim haƙiƙa kana shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take miƙaƙa wadda take shiryayya saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda Allah ya mallaka mishi wato yin wa'azi wanda Allah ya ga damar shiryar da shi wato sai ya shiryu wanda Allah ya ga damar batar da shi sai kuma ya ɓace saboda haka wannan hidayatu tawfiq abu ce wadda take hannun Allah madaukakin sarki amma wannan ta ju hidayatu irshad to wadda take ita Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallama umurni da ita kuma ita a kujerar da duk wani malami na duniya yake akai babu wani malami guda wanda zai iya zuwa a wani wuri a ce mai mutanen wurin nan ga laifukan da suka aikatawa ka zo kai musu wa'azi su shiryu sai daidai ya zo ya gwada musu ga wuta ga aljanna wanda yake da yake rike da remote control nasu in ya ga dama sai ya fahimtar da su su gane ta dalilin wasu wannan wa'azin Allah ya fahimtar da mu na Allahu alladhi khalaqakum Kun min dha'fin Allah madaukakin sarki shi ya halitte ku min dha'fin wato daga rauni shine wato digon mani saboda haka duk girmanka da matsayinka da menene naka asalinka wato wannan idan misali babban mai kuɗi kake asalinka haka idan babban malami kake asalinka haka idan kai a shugaban duniya gaba ɗaya asalinka wato haka wannan digon maniyi asalan wato da shi da shi aka halicce ka sannan ka kwana arba'in aka juya ka wani wata kala ka sake arba'in aka juya ka wato abin nan wata kala ka sake haka na aka juya ka wata kala amma dai asalin ka wannan digon maniyi wanda akwai mazahib din ma da ka ganin shi maniyin ma na jasa ne to asalinka wato wannan ɗigon mani shine abin da wato yake asalinka Allah maɗaukakin sarki yake cewa thumma ja'ala min ba'da dha'fin uwata, thumma ja'ala quwwatan sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wato ƙarfi gare ka min ba'da dha'fin wato bayan rauni ma'ana na abin da ake nuni wato bayan kana digon mani an kare ne ka hakkakai adadin abinda wato ake bukata to sai aka abin nan naka sai aka haife ka da aka haife ka aka ci gaba da renonka aka ci gaba da renonka har kai girma wato kai karhi ka zama wato kana ganin babu wani abu da kaka iya kaura ba ce wato ka gama da wannan abu ka san akwai lokacin da mutum ka kai irin wannan zangon ya ga duk wanda ya buga bai iya abin nan bai iya raga shi naga yana cikin abin nan yana cikin ƙurciya yana jin kai ne sosai sosai Allah maɗaukakin sarki ya ce to kada ka yi wani gwazon gwal ko wani abu da ya kama da wannan mu muka wato baka wannan abu ثم جعل من za'afan wa ba. Allah yake cewa sun majaala za'afan. sannan muka sake wato saka maka abin nan rauni da kuma hankali wa shaibatan da kuma hurhura min ba'd quwwatin wato bayan wannan karfi ma'ana bayan wato ka kai abin da ake cewa matsar wada ka shekara kaza ka shekara kaza ka shekara kaza kana jin karfi kana jin kaza kana jin kaza wato sai kaga a lokacin da ka kai wani zango sai kaga wato kana ragewa kana ragewa kana ragewa kana ragewa in ba a yi hattara ba wato ka kai lokacin da ba ka iya yi kanka wato komai sai an yi maka kaga wannan duka hikima ce ta Allah ya nuna ma ɗan adam cewa yana tattare da raunin nukka guda biyu raunin farko kanin wato ka zama wani abu ana ɗaukaka a baka abinci a baka ruwa a baka magani a yi maka allura duk baka san wato komi ba sannan kuma ka tuho kai ƙarfi kaga ka kai maɗisar wata daga ƙarshe wato ka sake komawa irin yanayin wato da ka samu kanka a wancan abin a wancan lokacin na farko shi na wani yake cewa fa inna ammara fi bisu'i matta'abat min jahaliha bi naziri shaidi wal haram yake cewa rayuwata ko zuciyata mai umurni na da mayagun ayyuka wato bata wa'astu ba saboda rashin saninta da wa'azin da hurhura ka yi da kuma wato tsufa kaga duk lokacin da ka ga hurhura wato ta kutso ga kanka ko ta fara kutsowa wato ga geminka to an dan fara yi maka abun nan ishara da cewa to ka shirya ha, tahiya tana tahiya wa lokaci yana tahiya ko wani lokaci tilo za ka iya abin nan za ka iya wucewa to Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun maja'ala min ba'adu kuwatin ba'afan wa shai batan sun maja'ala ba'afan sannan Allah ya sanya rauni wa shai wato da hurhura min ba'adu kuwatin bayan wancan ƙarfin wato na abin nan na samartaka ya khaluqu ma yasha'u Allah madaukakin sarki yana halitta wato duk abin da ya ga dama a kuma wato lokacin da yake so wa huwa shi Allah shine masani wato da tsara halittu ne ga baki daya shine wato masani da tsara su wannan za a tsara shi akan kaza a tsara mai sana'a kaza ko a tsara mai aiki kaza ko wani abu da ya yi kama da wannan duk wani yanayi da kaga ka samu kanka to Allah masani ne ga wannan tsarin naka alqadir sannan kuma Allah madaukakin sarki wato mai iko ne akan duk abin da ya ga dama saboda haka duk yadda ya ga dama tsarawa zai tsarawa amma yanzu za samu duk irin yadda kake da mulki a duniya zaka iya shan iska ka ce yau sai an yi kaza sai wasu su ce wallahi ba a yi kawai yanzu shugaban kasa zai iya cewa wallahi yau za a yi kaza yan majalisa su ce wallahi ba a yi kuma ta tabbata shi kenan ba a yi kaga ashe iko ne wato yana da yana da rauni ikon da gare shi wato akwai na ƙasa ciki ne baya da wato cikakken mulki kaga nan tsayi ya kamata duk irin yadda ka ga kana akan wani matsayi kana da wani mulki ko wasu kuɗi ko wani abu da ya kama da wannan to ka san da cewa abun ƙasa yake ba ka gane komi da komi ba ne wanda ya gane komi na yin duk abin da yake so shine Allah maɗaukakin sarki ويوم تقوم ويوم تقوم الساعة yake cewa wa yawma taqumu saatu wato ka tuna musu ranar da alƙiyama take tsayuwa yuqsimul mujirimuna". wato waɗanda suke masu laifi suna rantsuwa ma ku ghaira sa'atin wato ba su zauna a cikin kaburbura ba fiye da awa guda ma'ana zaman su cikin kaburbura bai wuce awa guda ba Allah madaukakin sarki yace kazalika kanu yu'fakun haka sun ka kasance wato a duniya ana juyar da su yusrafuna ana juyar da su anil haqqi wato daga abin nan daga barin gaskiya ai addini wato ana juyar da su ga addini fi duniya a duniya kama surifu kamar yadda aka juyar da su anil haqqi wato daga barin gaskiya har yanzan wato suna a cikin kabari dogon lokaci amma suka ga sun zauna a cikin kabarin wato zaman da sun kai bai wuce awa guda ba na'am maɗaukakin sarki yake cewa wa qala allazina utul ilma wayanda aka ba ilimi wal imana da imani za su ce laƙwadar labistun fi kitabin layi hakika kun zauna a cikin kabarin nan adadin abin da Allah ya tsara muku kuma ya so wato ku yi zama na wannan lokacin ila yaumil ba'th wato har zuwa ranar kiyama wadda kuke karyatawa kuka cewa babu ta fa hadha yaumul sai Allah ya ce musu wannan shine yinin alkiyama wanda kuka zamo kuna musuntawa walakin nakum kuntum la ta'lamun sai dai ku ba ku zamo kuna yadda da abkuwar wannan yinin ba ma'ana kwata kwata ba ku da sani ko ba ku da yadda akan cewa alkiyama za ta tsaya na ba yau izin wa yau mai izin فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا fayauma izin Allah yake cewa wannan rana layan fa’un lazina zalamu ma’aziratu wa’inda wato suka yi zalunci suka yi katirci a bayan ƙasa uzurin da suka son su basuwa in suna da damar ba da wannan uzurin to baya da wato wani amfani gare su Allah yake cewa walahum yusta'tabun kuma ba a neman wato su kawo uzuri in sun kawo uzuri baya da amfani kuma ba a cewa wato ku kawo uzurin ku ma'ana da kawo shi da rashin kawo shi duk gudana wato baya da wani amfani na'am cewa wala qad da lin nasi fi hazal alquran min kulle masalin Allah yake cewa wala wallahi da rabana. haqiqa mun buga wato misali linnasi nasi ga mutane fi hazal alquran a cikin wanda qur'ani da aga hannayensu suke karantawa min kulle matsalin wato kowane misali babu wani misali Allah yake cewa wanda aka bukata a buga a bayar a cikin alkur'ani face mun bayar da wato wannan misali kaga saboda faɗakarwa gare su kasu mili akwai wani abu Allah ya ce komi mun riga mun zartar da shi wala in ji ita mu Allah yake cewa kuma wallahi da za ka zo mutu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama bi ayatin wato da duk wata aya kamar misali irin sanda da aka ba annabi Musa alaihi salatu wassalam ko kuma hannu wato da yake yin haske Allah madaukakin sarki yake cewa da za ka zo musu da irin wannan la yaqulanna la yaqulanna na kafaru da waɗanda suka kafirta za su ce in antum illa mubtilun za su ce ku ba ku kasance ba a bayan ƙasa sai mabannata kawai maɓanna kawai kuke yi saboda haka shi wanda zai son gaskiya duk irin yadda ka gwada mai gaskiya da yadda ka yi mai bayani da yadda ya gata galili duk ba zai amince ba saboda haka Allah yake ce ma annabi duk irin wani misali da ka zo musu da wata aya da ka zo musu da ita za su ce kawai ku mabannata ne a bayan ƙasa mu mu yadda da wannan ba kazalika ya Allah kazalika Allah yake cewa tanka haka da ka gani ya tsaba Allahu Allah yake wuhewa ala qulubil ladina ya tsaba Allah ko? na'am ya tsaba Allah Allah yake rufewa ala qulubil lazina la a akan zukatan da wayanda wato ba su san komai ba sai rayuwar duniya kaga a ce musulmi ya zan babu wani abin da aka gaba gare shi sai rayuwar duniya to ya dan yi wato wani abin nan ya dan kwaso wani kaso daga cikin kason wayannan mutane shi na mala yake cewa na illa zahiran min alhayati dunya sai zahiri wato na rayuwar duniya kawai ina wato aka samu dala yau na wata kwana wahum anil akhirati ghafilun Allah yace amma dangane da wato abin da ya shahi lanira gaba ɗaya wato ba su da kasu da ita fasbir fasbir yake ce ma annabi sallallahu alaihi sallama fasbir wato kai hankuri akan ɗaukar cututtukansu irin hanyoyi da za su bi na yi maka ƙazabi da yi maka ƙarya da cutar da kai da cutar da sahabbanka Allah maɗaukakin sarki yake ci ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri inna wa'dallahi haqqun haƙiƙa alƙawalin abin na alƙawalin Allah gaskiya ne akan taimakon da yace zai yi maka Allah yake cewa lalle tabbas zai taimake ka Allah yake cewa wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun alladhina la yuqinun wa'anda wato basu sakankance da lamarin lahira ba ma'ana ba su yadda za a tashi alkiyama ba Allah yake ce ma annabi wala yastakhifannaka wato kada su sassauce ka su dauke ka su kai ka ga rashin hankuri wanda Allah madaukakin sarki yayi maka umurni kai saboda haka duk abin da ka gani Allah yake ce ma sallallahu alaihi wasallam sallama wato kai haƙuri wannan shine a ƙarshen wannan sura kuma lokaci yayi abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu lada kurakuran da ni Allah ya nemi ni ya nemi mu daga baki ɗaya Allah ya saka mu malam da alkhairi ya ƙara mu rayuwar shi albarka ya ƙara mishi ikhlasi ya biya mishi bukatocin shi na alkhairi ga baki daya mu ma Allah ya biya muna bukatun mu gaba ɗaya wa rayuwar mu albarka ya saka mu cikin wayanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka subhana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta